ga watan jimadar kula wata na biyar shekara 1442 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya miladiya 2021 ba don komai ba sai don ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka mai suna sharhu suna na babban malami abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf al-barbahari Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi a satin da ya gabata <clears throat> mun tsaya a ƙarshen fakara ta hamsin da shida yau za mu tashi a ta hamsin da bakwai insha Allah malai cewa wala ya hillu da mumrijin ya yashhadu an la ilaha illallah ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة مالك سوى ينتهي عقيدا أهل السنة والجماعة سوى ولا يحل دم امرئ مسلم جن متم مسلمي بايا حلتا baya halatta a zubar da jinin mutum musulmi wanda ya shahadu Allah ilaha illallah musulmin da ya yadda da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ya shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah to jininsa baya halatta a zubar illa bi ihda talatin sai da ɗayan abubuwa guda uku yake zinan ba'da ihsanin mutum yayi zina bayan ya samu katanguwa aw murtaddin ba'da imanin ko yayi ridda bayan da yana da imani aw qatala nafsan mu'minatan bighairi haqqin ko ya kashe rai mumuna ba tare da haƙƙi ba fayyukutalu bi da tsaya da za a kashe shi dan ya kashe wannan ran yake wa ma siwa zalik to duk abin da sabanin wannan fadamul muslimi alal muslimi haramun to jinin musulmi akan ɗan uwansa musulmi haramun ne abadan har abada hatta ta kuma sa'a har tashin alkiyama ta zuwa wannan fakara ya kunshi makasid guda uku da suke daga cikin makasid shari'a guda biyar ko ka ce makasid shari'a ko ka ce al-daruriyatul ana kiransu makasid shari'a ana kiransu al-daruriyatul khams mana abubuwa guda biyar wanda kusan duk wani abu da aka shara'anta a musulunci na kai ko ka bari an shara'anta ne don waɗannan abubuwa guda biyar to waɗannan abubuwa guda biyar sun maluma suka ce shi ne akwai hibbuddin akwai hibbun nab akwai hibbul mal akwai hibbun nasal akwai kuma a. Ah, حفظ الدين حفظ النفس حفظ المال حفظ النسل sai kuma hifzul aql abinda shari'ar musulunci take kokarin ta tabbatar kenan na farko ta kara addinin kanshi na biyu ta kara rayuwar mutane na uku ta kara dukiyar mutane na hudu ta kara dangantakan mutane da mutuncinsu na biyar ta kara hankalin mutane waɗannan su ne abinda maruwa su kira abbaruwiya su musamman to wannan fakara tana magana akan bi uku daga cikin guda biyar ɗannan ta yi magana akan hibzun nas ta yi magana akan hibzun nasal ta yi magana akan hibzun din wannan fakara guda ɗayan ta yi magana akan abubuwa guda uku nan gaba ɗaya malam ya fara da cewa baya halatta jinin mutum musulmi wanda ya shaida da la ilaha shaida la ilaha akwai abubuwa da yawa da ya zama wajibi akan duk wanda ya faɗi ashhadu an la ilaha ya zama to ya san su ya kiyaye su kamar yadda wani ya tambayi babban malami alhassan albasari yake ce mishi shin ba la ilaha illallah ba ce makullin ko mabudin shiga aljanna sai alhassan albasari sai e eh, la ilaha ita ce mabudi na shiga aljanna sai alhassan albasari yake tambaye shi to amma kuma ka taba ganin mabudin da bai da haƙora sai ce a yace to in mabuɗi yana da haƙora uku ne misali sai haƙori ɗaya kare zai iya buɗe ƙofar ba zai buɗe ba ko to kaga tunda manzo Allah sallallahu alaihi kira la ilaha illa mabuɗi na shiga aljanna to ko ba taɓa samun mabuɗin da bai da bai ba bai da haƙora ba waɗannan haƙoran la ilaha illallah suna shiru na la ilaha illallah sharuɗan da sai mutum ya cika su kafin la'ila ilaha la'usa sa ta zama mai karfafiya sharuɗan abubuwa ne guda bakwai amma duka abubuwa bakwai din nan suna iya shiga cikin abubuwa uku abubuwa uku nan su ne ka yadda da Allah maɗaukakin sarki bi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi ka yadda da Allah a rububiyarsa duk wani abu da ke faruwa a duniya kai da cewa babu wani wanda ya wannan abun sai Allah kai da cewa Allah shi kadai shi yake halitta Allah shi kadai shi yake bada arziki Allah shi kadai shi yake bada duk wani abu da dan adam ke bukata na rayuwa da duk wani abu da komai ma wanda halittar Allah yake bukata ka yadda cewa Allah shi ne yake ina fata mu gaji wannan shi ne abu na farko abu na biyu inda ya kayyata cewa Allah shi ya halitta shi yake rayarwa shi yake kashewa shi ne yake tadabbur shi yake tasarruf na halittu inda ya kayyata babu wani mai wannan sai shi to sai abu na biyu zai biyo baya wanda shi ne zai sa a yadda cewa ka yadda ko baka yadda ba shi ne ka yadda to shi allan da yake hakan kuma shi kaɗai za ka bautawa ina fata mun gani daga lokacin da kake taya yadda Allah madaukakin sarki shi yake halitta shi yake tasarruf na halittu duk abin da halittan yake nima babu wannan halittan bai da wanda zai ba shi Allah to amma kuma wajen bauta sai kuma ka bauta ma wani wanda ba Allah ba to wannan ikrarin da kai na farko ya zama na ƙarya ke ina fata mu gani ya zama na ƙarya shi yasa Allah madaukakin sarki yayi wata ƙalubale a cikin alqur'ani a cikin suratul luqman daga aya aya ta goma da aya ta 11 Allah yayi wata ƙalubale Allah madaukakin sarki ce falaqas samawati bighayri amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم سيتمي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ظلال مبين Allah madaukakin sarki ce shi Allah shine khalaqa samawati bi ghairi amadin Allah shine wanda ya halitta samai bi amadin ba tare da tilas da sirri ga saman ba tarawunaha maluma suka ce wannan ayan yana da fassara guda biyu khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha Allah shi ya halitta sama ba tare da wasu tilas ba da kuke gani an fahimta suka ce sa'an nan yana ɗaukan fassaran ka ce khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha shi ya halitta sama ba tare da tila ba ko kuna ganin tilan ina fata mun gane Allah shi ya wannan halitta to bayan da ya halitta sama ba tare da fila ba Allah ce wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum sa'annan Allah madaukakin sarki sai ya kafa duwatsu a ƙasa an tamida bikum so da ƙasan kare rinka yawo da ku ai 70% na ƙasa menene ruwa ne ko ba haka bane ai ruwa ya fi inda ƙasa yake a ƙasan da muke rayuwa ko ce 75 ke cewa ko 75% ruwa ne to me yasa ruwan bai yawo da mu bai tangal tangal da mu Allah ya ce saboda duwatsun da ya kafa ashe amfanin duwatsu kenan a bayan ƙasa da kan ruwa ya rinka me ya rinka yawo da mu wa alqatil ardi rawasiya an tamida bikum sai ce wa batta fiha min kulli dabba nan ya tada daga wannan kasan kowace irin dabba a dabba kullu ma ya dibbu fil abu duk wani abu da ke yawo a bayan ƙasa sunan shi ne sunan shi dabba mutane aljanu, akuyoyi shanu gaba da sunan mu dabba Allah ce wa fiha min kulli dabbatin wa anzala minas sama imanin Allah ce kuma shi shine yake saukar da ruwa daga sama in ya saukar da ruwan nan yake fa'ambatna na fiha min kulli zaujin kari sa'annan Allah ce sai mu tsarar da daga wannan ƙasan, sai mu tsarar da kowane irin nau'i na abinci kowane irin nau'i na karamci duk wannan halittar wane ne ke yi Allah sai a ayan na goma sha ɗaya sai Allah ce hada khalqullah wannan fa ne halittar Allah wannan fa halittar da aka faɗan nan na Allah ne to fa aruni ma da khalaqa alladina min duni Allah ce to ku nuna mun abinda wani wanda ba Allah bai taba halitta akwai babu ku to kaga abinda zai sa ka yadda ka bautawa Allah shine lokacin da ka yadda cewa tsarin halittanka da gudanar da rayuwarka ba shi a hannun kowa tsewa sai Allah to in ka yadda da haka to sai kuma ka bauta wa Allah shi kare ina fata mun gani sai ka bauta wa Allah shi kare yasa a cikin a cikin suratul mu'minun Allah madaukakin sarki bayan da ya faɗi halitta yadda yake halittar dan adam Allah ya faɗi yadda yake halittar dan adam gaba da a ƙarshe sai Allah da kansa yayi ma kansa jinjina sai ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin Sai tsarki ya tabbata ga Allah mafi kyawun masu halitta kwa wanda ya sai halitta irin na Allah babu kaga imani da Allah a rubiyan Allah ke to lokacin da ka da duka wannan babu mai yi sai Allah to sai kuma ka yi imani da Allah a uluhiyan Allah madaukakin sarki kai da cewa ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai karka yadda ka gutsura ma kowa wani abu na bauta karka yadda ko ta wani irin nauyi ko ta wani irin fanni duk abin da za ka yi na ibada ya zanto kayi ne tsakaninka da Allah don Allah ya biya kuma karka yi sai abin da Allah ya ce ka yi kuma in ka tashi ka yi yadda Allah ce yake so a yi shi ne imani da Allah bi ulubiyyati sai mataki na uku shine imani da Allah bi asma'ihi wa sifatihi kai imani da Allah da sunayensa da sifofinsa duk wani suna da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar makansa ka yadda na Allah ne ka tabbatar makansa ba tare da bila ta'wilin wala tahrifin wala takyifin wala ta'qilin ba tare da tawili na canja ma'anan ba ba tare da tahrif na canja yadda sunan yake ba ba tare da takyif ba ba tare da sai ka ce sai na sanya ne ne na Allah yake ba kuma wala ta'til kuma ba tare da ka kore ba karka kore wanda Allah yake so ka sanya ne ne yake ai ya faɗa maka wanda bai so ka sanya ne ne yake bai faɗa maka ba wani sunan ma ai bai faɗa maka ba ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'an da yake yi in ya roki Allah sai yake aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib ko wani sunan da ka bar shi a ilimin gaini a gurinka da baka sanar da kowa ba ashe akwai sunan da ma Allah bai ma sanar ba ina fata mun gani to wannan in kai yadda da waɗannan abubuwa guda uku tukun za a ce ka yadda da faɗinka ashhadu an la ilaha illallah ina fata mun gani sa'annan faɗinka ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi ma yana buƙatan sai ka yadda da abubuwa guda hudu sai ka yadda da abubuwa guda hudu kafin imaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama imanin gaskiya dole sai ka yadda da waɗannan abubuwa guda hudu na farko suka ce ta'atuhu fi ma amara dole ka yi biyayya ga duk umarnin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni dole ka yi biyayya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alkur'ani a gurare da dama ya ce mana a wani guri ya ce ati'u Allah wa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سورة, سورة, سورة النساء سورة النساء نعم Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani ati'u Allah ku yi ma Allah madaukakin sarki da'a da biyayya wa ati'u rasula ku yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ɗa'a, da'a ku yi mishi biyayya wa qulil amri minkum ku yi biyayya ga waɗanda suke tsaye a kanku ulul am malmat ce wanda ya kira ulul am ulul amri na farko sune iyayenka sune na farko sune ulul amri na farko tukun duk wani wanda ba su ba yake shigowa duk wani wanda ya isa ya baka umarni ka bi sunan shi ulul amri a kanka Allah ce su ma ka yi musu biyayya a daidai nan ayan ayan tana akwai wani darasi da ya kamata mu kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce ati'u Allah sai ce ati'u rasula haka ne ko amma sai bai ce wa ati'u ulil amri ba sai ce wa ulil amri mun fahimci magana Allah ce ku yi ma Allah biyayya ku yi ba manzan Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam sai da yake ku yi mai waɗanda suke tsaye akan ku bai sai ku yi biyayya ba sai ce da waɗanda suke tsaye akan ku me yasa su a nasu Allah bai kawo wa aqiru ba wal makkate hikiman shine ta'atul ulul um, amri mutabi'atun li ta'ati Allah wa rasuli saboda biyayya ma Allah biyayya ne independent biyayya manzon Allah biyayya ta independent amma biyayya ma wani wanda ba su ba biyayya ne wanda yake dependent akan biyayya ma Allah da manzon Allah mana ba za ka yi biyayya ma ulul amri ba sai in abin da suka maka umarni ya dace da umarnin Allah da umarnin manzon Allah ina fata mun gane wannan shine abin nan dake ke sa Allah da yace atiiu Allah wa ati'ur rasula sai bai ce wa ati'u ulil amri ba sai su bai ba su kalman ati'u ba sai musu ya bayan da wawul aqab sai manna su mana kaman su sun raba ni ina fata mun gani sai Allah madaukakin sarki ce fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka yi jayayya akan wani abu wannan yace kaza za a yi wancan shi ma yace kaza za a yi Allah ya ce to ga mafita farudduhu ila Allah wa rasul to ku mai da wannan al'amarin zuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi ni na ce kaza nake so ayi kai ka ce kaza kake so ayi to mu samu makan mu sauki ko mu dauki al'amarin gaba ɗaya mu kai gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya mana hukunci amma Allah yake babu wanda za su yi wannan sai da sharadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun yi imani da Allah da ranar lahira to imaninku da Allah da ranar lahira shi yake sa ku ɗauki al'amarin ku kai gaban manzan Allah kada alaihi wasallam kaga mafhumul shine wanda yake ɗaukan al'amarin shi ya kai gaban manzan Allah babu imani da Allah da mai kenan da ranar lahira yalla ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine yake mafi alkhairi kuma shi yake mafi kyakkyawan fasara ina fata mun gari mafhumul muwafaqa shine mai mahallin shahid shine ta'atuhu fi ma amara haka Allah madaukakin sarki ya fara a cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Allah ke cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minati bai bai dace ba bai dacewa ga mumuni namiji ko mumuna mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran ate Allah da manzon Allah sun yi yanke hukunci akan wani al'amari ate kuma a samu wanda yake kiran kai shi mumuni ko namiji ne ko mace an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya nuna shi yana da wani zaɓi a kan umarnin Allah da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi Allah yake ba a samun mumuni da wannan shi mumuni yadda al'amarin sai ke. Shi ne abinda Allah ya fara a wani aya yace inna ma kana qaulal mu'minina inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu madha sami'na wa a ata'na yace maganin da ke fitowa a bakin mumuni kadai idan aka kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi mumuni abin da yake cewa shine sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi biyayya ina fata mun gane to wannan ka'ida ce babba inda ka ce kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ka yadda da wannan ta'atuhu fi ma amara wannan na farko kenan sai na biyu suka ce wa tasdiquhu fima akhbara dole ka gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a dukkan labarin da ya baka duk labarin da ya tabbata manzan Allah ya bayar dole ka yadda so da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya tsarkake harshen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma yanziqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kurki da son zuciya baya zama ko ya ji bari ya faɗi kaza ko sai ce kaza Allah ce manzon Allah baya haka in huwa illa wahyin yuha shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗan wata magana fate abinda aka mishi wahayi aka ce faɗa ina fata ku gane Allah madaukakin sarki ya tsarkake harshen manzon Allah a wani guri ma Allah madaukakin sarki sai kawata su harshe wajen tsarkake harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la'aqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin Allah madaukakin sarki ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuskure ya furta wata magana wadda ba Allah ne yake ya faɗa ba Allah ke da mun mishi kamu da hannun dama sa'annan da mun tsinka masa min hulwati da mun tsinka jijiyar da ke tafiyar da jini daga zuciyarsa zuwa kwakwalwar shi Allah ke da sai mun tsinka ta da ya taɓa faɗan magana kwaya ɗa wanda ba Allah ba ne ke fara to kaga wanda yake tabbatar maka cewa duk abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wahayi ne daga wa kenan daga Allah madaukakin sarki to dole in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to dole a samu ta tasdiquhu fi ma akhbar duk labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar dole ka yadda dole ka gaskata wannan abu na biyu kenan abu na uku suka ce wajtinabu ma naha anhu wa sada dole ka nisanci duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hani a kai wa zajara kuma ya tsawatar to kai dole ka nisance shi dole ka yi ne dole ka nisance shi wa jikinawu ma naha anhu wa zajar dole ka nisance shi sura Allah madaukakin sarki ya da ya yi gargadi a cikin a kan waɗanda ba sa nisantan tsawatarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ja hankali Allah ce falyahdari alladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim Allah ce kai gargadi ga waɗanda suke saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata fitina za ta iya samun su ko wata azaba mai ranadin gaske inji Allah madaukakin sarki kaga dole ka nisanci duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa ma haitukum anhu fajtanibuhu duk abin da na hane ku ku nisance shi ku nisance shi inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abu ko ka nisance shi shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wani yana cin abinci da hannun hagu ya ce mishi ka ci da hannun dama mana dan isgilanci ma manzan Allah sai ce bazai bai ai ban ke ci da hannun dama ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lan tastati'a abadan yace har abada ko ba za ka iya ba manzo Allah na faɗan wannan sai hannun daman ta shanye sai zama cripple hannun daman sai ta shanye kaga an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wajtinabu ma naha anhu wa zada sai abu na hudu da dole ka tika shi in ka yadda kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa alla yu'bada Allah illa bima shara shine kada ka bauta wa Allah kada ka kuskura ka bauta wa Allah face sai da abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shari'a in ba manzon Allah bane yace kaza addini ne kaje ka aikata da sunan addini to wallahi ka shiga uku To da babu wanda Allah ya dora mana makarfi shari'a daga wajen hisewa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi shi kadai ne Allah ya aiko shi zuwa gare mu Allah ya aiko shi ne ila nasi kafa zuwa ga mutane baki daya dole shari'a ya zama irin wani annabi Muhammad sallallahu alaihi shi saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rasul duk wanda ya aikata kowane irin aiki inda ya ba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki to wannan aikin an mayar masa ba a su manzo Allah ce Allah bai su Allah bi su a wani waje Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ja hankali da yawa ala babil misali to musulmin da ya yadda da wannan ya yadda da ashhadu an la ilaha illallah ya yadda da ashhadu anna muhammadar rasulullah bisa ga waɗannan ka'idojin da muka lissafa maluma sun yi sun tattauna akai da yawa akwai littafi su hutun da guda da Sheik muhammad bin abdulwahab ya rubuta ya sa da suna nawaqid islam Sheik salih bin Fauzanil al-fawzan hafizahu allah ta'ala yayi mata sharhi da malamai da yawa ibn imam ibn rajab al-hanbali babban malamin hadisin nan ya littafi da ya sa mata suna kalimatul ikhlas kalimatu al-ikhlas littafin babu girma shafi 78 ne a littafi ya sa mata suna kalimatul ikhlas ya yi bayani sosai aka akwai muhammad sheik muhammad bin sa'id raslan hafizahullahu ta'ala shi ma littafi ya samar suna la ilaha illallah shuru ma'anaha wa shurutuha wa nawaqiduha wa fadailuha an gane ku to sun yi bayani sosai to musulmin da ya yadda da wannan to jininsa bai halatta a zubar ba jininsa bai halatta a zubar ba sai da ɗayan abubuwa guda uku nan kamar yadda malai faɗa yace zinan ba da ihsanin mutum bayan ya samu katanguwa kuma yayi zina aka ce ihsan shine mutum ya zama zo ya taɓa aure ko yana da matan a lokacin ko kuma ya taba yi shine mu ake kira muhsin bisfat an gane ko kamar da ya zo a cikin hadisin abdullahi bin mas'ud waɗannan abubuwa guda uku zalla sallallahu sai amfani da kalmar as-sayyibu zani katangagge mazinaci an gane ko to duk wanda ya zama to ya samu katanguwa sai ya zina to hukuncinsa shine hukuncin kisa mutum ya taba aure ko kuma yanzu yana da matan sai ya zina aka kama shi ko kuma shi ya yi ikirafi da kansa a kama shi kamar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fada a kama shi kaman kaman kaman kaman kaman wannan turmi a cikin tabariya ko kuma shi da kanshi ya zo ya yi ikirafi da bakin shi ya ce ni na yi zina ina fata mu gani to wannan shine ya zama an kama shi kenan to sai a je a tsayar mishi da haddi mun karanta dalilai akan haddin haddin haddin zina mun bayan akan fakaran da ke magana akan arrajin ko yawa to wannan shine kaida maluma suke cewa kamar yadda Sheikh Imam Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala yake ya kawo a cikin minhajul minhajul uh, minhajul muslim yake cewa akwai sharudan da dole a bi wajen yi wa mutum haddi na zina sharadi na farko da na biyu shi muka faɗa ya zama to an kama shi da shaidu kuma guda hudu cikakku ba kamar yadda malawan malikiya suke cewa shaida na farko ya gani tukun sai ka sake zuwa ka nemo shaida na biyu sai ka kawo shi ya gani tukun ka sake zuwa ka nemo shaida na uku kaga ya zama wasa kenan a'a ko da mutum hudun a lokaci ɗaya suka zo suka kama su wannan shine sharadi na farko ko ko mutum yayi ikrari da kansa kamar da kamar da mahi radiyallahu ta'ala anhu wardahu yayi aga shi da kai shi yazo ya ikrari haka zamidiyya da kanta ta yi ikrari ta faɗa manzon Allah cewa ita ta yi zina Rabi Allah ta'ala an anha wardaha da manzon Allah sallallahu ta ce ta yi tuban da da za a raba mu mutum saba'in daga cikin mutanen Madina da ta ishe su ina fata kun gane to mutum yazo ya ikrari da kansa ce shi ya yi zina wannan shine sharadi na farko da na biyu sa'annan sharadi na uku ya zamanto hukuncin alkali ya yanke ko shugaba ya yanke da kai shi ko kuma wanda shugaban ya naɗa shi ya zama alkali ba wai mu kawai a anguwa ko a gida sai mu ce aje a jefe ta ba ko aje a jefe shi ba ina fata mun gani sannan maluma suke cewa in ikirari ne mutum yayi da kansa ya zo ya ikirari sai daga baya sai ya zo ya ta ikirarin da ya yi to ya fita ba za a mishi hukunci ba ina fata mu gadi so kafa dalili da lokacin da bamidiya ta zo wajen Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ta yi zina mai manzan Allah ce mata sai kawo da kai ya fita harkar ta Ta sake dawowa ta sake fara ya sake fita harkar ta ta dawo na uku tukun ya to a je a kira mishi waliyanta tana da hankali salima cikakken hankali aka ce eh ba ta taba cewa hauka ba ka ce ya ce eh, so ta tafi ce ta aihu ta tafi ta aihun ta dawo da jariri manzo Allah ce ta tafi sai ta yaye yaro da ta taki dawowa da shi don ta tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta yaye shi sai ta zo da da gurasa a hannun yaron yana ci da kai alaman ya iya cin me ya iya cin abinci zai iya dogaro ba ba tare da nono ba manzo Allah ce a karfi jaririn jaririn aje aje fita da aka je ake ana jefe da lokacin ba a saukar da dokan a sa mutum a rami sai ta gudu sai sabai suka bi ta suka ƙara sata da suka faɗa manzan Allah manzan Allah ce aya ai da kun bata ta tafi abinta to faɗin manzan Allah da kun bata ta tafi abinta maluma suka ce wannan ya cewa in mutum ya kare ta ikirarin ko saboda tsoro ya cewa a yi ne kenan a kyale shi tafi abinci so da ai ba manufan shari'a bane salwantar da rayuwar shi ai ko ba ga wani manufan shari'a shine kubutar da society kubutar da al'umma ina fata mun gane mana ba salwantar da rayuwar bane shari'a take so a saboda al'umma ne ta kubuta to in ya tabbata ya ta ikirarin ya je ya tuba taubatan nasuhar tsakaninsa da Allah to kaga al'umman ta yi ne ta kubutan kenan ai maksad da yasa aka ce aka ke shi kaga an cimma ina fata ku gani wannan sharadi ne da ya zama wajibi sa'an nan in za a yi haddin ya zamanto a samu mutane su zo su shaida ba a yi a ɓoye kowaye mutum ko duk girmansa ba a yi a ɓoye ba a yi a ɓoye dole a yi bainal jama'a kuma sharadi ne a sa wanda zai zama shugaba a wajen zantar da haddin an gane ko a sa wani wanda zai zama shugaba a wajen zantar da haddin ba kawai shi shugaba yana zaune a kotunsa ya ce ku je ku yi ba tare da jagora ba ana so ko shi ya zama a gurin ko wani mai fada a ji ya zama a gurin so da kare garin yin haddin kuma a yi ta'addanci kun fahimta ko sannan maluma suke cewa in mace ce to ana so a sanya mata tufafi da zai rufe mata tsaretinta kar garin wahala ta yi wani wani halbe-halben da zai sa tsaraicinta ya bayyana ina fata mun gani kaga har haddi za a yi amma ana so a tsare ma mutum mutuncin ina fata mun gani malama suka ce dole a kiyaye wannan sharuɗa kamar yadda Sheikh Al-Jazairi ya kawo a cikin littafin Minhajul Muslim sa'annan wannan na farko ke zinan ba'da ihsani sa'annan sai manzo Allah ce sai malaike au murtaddin ba'da imani ko wanda ya ridda bayan ya taɓa yin imani mutum ne ya taɓa zama musulmi sai ya zo ya ce to daga yau shi ya bar musuluncin ba zai yi musuluncin ba an fahimta ko to a shari'a za a kama shi a kulle shi a nemi ya kuba gwargwadon kwanakin da shugaba ya ga zai iya ba shi ne kuba an fahimta ko in ya kai wannan kwanakin bai duba ba sai a yanke hukuncin aje a tare kansa aje a kashe shi so da me himayatan liddi so da a kare addini iya to kowa zai iya musulunta lokacin da ya ga dama ya yi lokacin da ya ga dama to addinin sai zama abin wasa ina fata mun gane shine ma maksar da yasa aka shar'anta hukuncin riddan lokacin da kafirai suke cewa aminu bi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un yahuda madina suke cewa ku yi imani da manzon Allah da rana zuwa yamma sai ku sai ku kafirce kila wannan zai sa waɗanda suka musulunta ba su fara gane addinin musu ma su kafirce sai suka rinka wannan wasa sai a samu wani amshakin malami a yahudawa sai ce ya musulunta zuwa yamma sai ce ahab ashe ma musuluncin kenan sai sai ya ridda lokacin da ya riddan nan waɗanda suka musulunta sabo sabo ba su fahimci addini ma sai su to wannan ma mai ilimi kenan ya ridda bare musu ma sai su bi shi sai Allah ya saukar da aya da farko dai la ikraha fi din ba a yadda a sa wani ya musulunta dole ba musulunci bai yadda ba amma kuma in ka musulunta to kuma babu babu fita sai dai ka dauki da ko ka zauna a musuluncin ko ka yadda ka yi ridda a tira kanka ka zabi da liddi so da a kara addini ina ta mun gane shi yasa za a sa mutum ya tuba kaga in ya riga ya tuba kaga abin da ake kokarin a kare ya kawo aiko shi yasa aka ce an yadda yuskatab za a nemi ya tuba sai na uku yace aw qatala nafsan bai gairi haqqin ko wanda ya kashe rai mumuna ba tare da haƙi ba mutum ya kashe wani mutum musulmi ne sai ya kashe wani musulmi to a musulunci hukuncinsa shi ne shi ma a kashe shi ina fata mun gane kaga malam malam sai sai sai na a aw qatala nafsan sai ce mu'minatan so da ba a kashe musulmi don ya kashe wanda ba musulmi ba ina fata mun gani ba a kashe musulmi don ya kashe wanda ba mai ba wanda ba musulmi ba mun fahimta ko yawa wani zai ce ai rai rai ne eh amma kuma wannan akwai imani wannan akwai kafirci ina fata mun gani ba a kashe musulmi don ya kashe wanda ba musulmi ba sai dai shi shugaba ko alkali ya duba wani hukuma zai yi ma mutum wanda zai san cewa ya yi laifi amma ba za a rufe shi an fahimta ko in ya zama to wanda ba musulmin ba wanda ya zama to sai zama to kafiri ne harbiyun kafiri amma wanda ake zaman yaƙi da su amma ba ana filin yaƙi ba sai kashe shi haka kawai to ba za ko diya ba za a biya ba ko diya ba za a ne ba so da in kuka biya su diya kun ƙara musu ƙarfi kenan su ƙara tara abin da za su yaƙe ku shi ina fata mun gane amma ya zama to kafuri ne wanda ya kafuri na amana shine wanda Allah ya ce bainakum wa bainahum mithaqun wanda kuke da alkawari da su na zaman lafiya tsakanin ku to sai a biya diyya shi kuma diyyan da za a biya shine rabin diyyan musulmi ina fata mun gane sai a biya rabin rabin diyyan musulmi illa an yasaddaku sai dai in su sun ce sun yafe sun bar shi a matsayin sadaka ina fata kun gani sannan in mutum namiji ya kashe mace shi ma za a kashe shi ba za a ce ai mace ce ya kashe wa shi ma sai an kashe shi kuma in mutum ɗari suka taru suka kashe mutum ɗaya dukkansu ɗarin za a kashe dukkansu ya an kashe su Shi ma ya himayatan linnas daga lokacin da aka ce in mutum sama da ɗaya suka kashe mutum ba za a kashe su ba to rai zai zama abun wasa iyaka an ka bata mu rai sai nemi gan sai mu zama mu goma sai mu kashe ga saboda da kun san mu goma ne ba za a mai ba ba za a kashe ba sai musulunci ya ce ko ku dubu ne kuka taru kuka kashe mutum daya to ku dubun nan kafi an kashe ku kaga ya zama kaga an kara ran kenan ina fata kun gane an kara ran kenan shi yasa Sheikh Fauzan yake cewa wannan zai nuna maka haukan masu masu yin inkarin isatin kisa suke cewa wai ka kashe mutum dan ya kashe wani is against human rights sai malam ko za ke cewa to shi wanda aka kashe da farko shi bai da right bane ko shi oke shi right shi ya tafi a banza kenan ko shi wanda ne wanda yake da right shi ne za a kara right shi ai shi ma wanda aka kashe yana da right kuma right din shi ne a kashe wanda ya me wanda ya kashe shi sai malam ke cewa to wanda ya wannan abubuwa guda uku nan to su ne musulunci ya yadda a kashe su a matsayin su na musulmi wannan haka ma ya kawo da haka ya zo a cikin hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin da ke cikin bukhari da muslim to bayan waɗannan mutane guda uku akwai waɗanda shari'a ya yarda da a kashe su ko da musulmai ne jininsu ya halatta malam ibn rajab al-hanbali a cikin jami'ul ulum wal hikam ya kawo wasu waɗanda ba ka da yake shirin wannan hadisin a cikin eh, da ke na imam abdullahi bin mas'ud ya kawo maganganun malamai da hadisai waɗanda suka nuna wasu wanda ya halatta a kake su koda ba waɗancan mutane guda uku su ne na farko akwai wanda ya zama ya aka kama shi yana luwaɗi ana luwaɗi daban zina daban ai to wanda yake luwaɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi na cikin musnad na Imam Ahmad da sunan na Imam Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qutulul fa'ila wal maf'ul bi yace ku kashe al fa'ila wal maf'ul da wanda yake luwadin da wanda ake mishi luwadin duka a kashe duka a kashe ko da ai ko ba su taba aure ba sai dai in wanda ake mishin an tirsasa shi ne an gane ko manzo Allah ta ce uqtulul fa'ila wal maf'ul bi dai maluma sun tattauna akan to wannan hanya ake bi a kashe dan Abdullahi bin Mas'ud fata wanda yake bayarwa kuma shine fata wanda maluma suka tafi akai shine ana mishi azaba ne irin sinfin azaban da Allah ya mutanen annabi Lut wani yar azaba Allah ya mutanen annabi Lut waja'alna 'aliyaha safilaha wa amsarna alaihim hijaratan min sijjin Allah madaukakin sarki yasa aka mai da garin upside down malaika jibril ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka daga su har sai da suka kai sama inda suke jin tasbihin mala'iku sai aka juya garin upside down suka fado kasa sannan fi Allah ya sa aka ɗibo wasu duwatsi daga wutan jahannama aka jefo aka dunga halbin su rikice da suka mutu to abdullahi bin mas'ud yace abinda shi ma za a yi ma dan luwadi kenan a nemi ko dutsen da yafi kowanne tsayi a garin ko ginin da yafi kowanne tsayi a haura sai an je can kololuwa sai a juya sai a sako shi da kai ina fata mun gane Ka kaman anan sai a samu irin mask na network din nan shi yafi kowanne abu tsayi a gari sai a hau imam dawud man dawud chief imam yake cewa wanda zai hau nan ya hau da irin bel na nefan nan to da karka sako ke jawo ka an gane ko sai a hau sai a sako shi upside down da kai ya faɗo in ya faɗo kuma sai a ta jefan shi da dutse sai ya mutu ina fata kun gane ala ayyati hal hukuncin dan liwafi shine hukuncin kisa ina fata kun gane sa'annan akwai hukuncin kisa ga wanda maluma suka ce wanda ya auri muharramansa wacce muharramanka ce sai ka aure ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kashe wanda ya wannan aikin hadisi yana cikin musnad na Imam Ibn Abi Shayba yana cikin musnad na Imam Ahmad da sunan na Imam Ibn Majah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kashe wanda aka ba shi labarin ana daura musu aure da matar mahaifinsa da ya muke bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka ce an bashi yake ya karba to a cire kansa an gane ko sa'annan hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad da sunan na Imam Abu Dawud da sunan Tirmidhi cewa duk wanda ya sadu da dabba to shi ma hukuncinsa shine hukuncin kisa shi ma da shi da dabban duka za a kashe duk dabban da mutum ya tafasa saduwa da ita haramun ne a cinamanta shi kuma wanda ya shi ma wannan abin shi ma hukuncinsa shi ne hukuncin kisa a wannan ya zama annoba ai ai ko a hankali labeya ma ya kasa ya gabata a kashe shi ko ba haka ba ne da dabba kuma ina fata mun gani <laughs> an gane ko sannan akwai hadisi da yadda maluma fi bayanin cewa haka wanda tariku sala wanda yake ikirarin shi musulmi ne amma kuma baya sallah to shi ma hukuncinsa shi ne hukuncin kisa in ka duba littafin as-salatu wa hukumu tarikuha na imam ibn qayyim al-jawziya ya kawo maganganun malamai amma magana mafi inganci shine wanda musulmi ne amma baya sallah hukuncinsa shine hukuncin a kashe shi ya zama mara amfani ya zama so da duk wanda baya sallah arne ne ai arne ne arne ne da nassin alqur'ani da nassin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara manzo Allah yace alƙawarin dake bambanta tsakanin mu da waɗanda ba musulmi ba abinda ke bambanta musulmi da wanda ba musulmi shine sallah inji manzo Allah yace duk wanda ya bar sallah to hakika ya kafirta sadaka ana kashe shi ne a matsayin hukuncin wanda ya rinda to wanda ya bar sallah da aka kashe shi wanda ya zina aka jefe shi da wanda ya kashe wani aka kashe shi duka matsayinsu musulmai ne za a yi musu sallah a musu janaza irin na musulmai a binne su a makabartar musulmai amma wanda ya bar sallah ya ƙi yin sallah aka kashe shi to shi fa ba musulmi ba ne ba za mu yi janaza irin na musulmai ba ba za a binne shi a makabartar musulmai ba sai dai kila a samu bayan gari in akwai inda ake binna mushen dabbobi ko makabartan wanda ba musulmi ba a samu kun an wanda za su yi mishi janaza to sai a samu wasu a ba su kudi haya su je su haka rami su turbuka shi haka su rufe shi babu wanka babu likafani babu sallah sau da wannan duka ana yi musulmi ne ina fata mun gane wannan shine fatawan Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine fatawan mafi yawa daga cikin malamai ahlus sunna an fahimta ko wannan shine fatawan Imam ahlus sunnati wal jamaa Imam Ahmad ibn Hanbal sa'annan akwai wanda shi ma ya halatta a kashe shi ba wai saboda shi ma ya yi ridda ba amma saboda a kukuta daga sharrinsa hadisi yana cikin sai muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa man ataku wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin wa arada an ya yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya same ku al'amarin ku yana kan wani mutum guda ɗaya kun yadda wane ya zama shine jagoran mu ya shugabance mu ya ba dinga ba mu umarni ya dinga hana mu wani ya zo yana neman ya fasa kanku ya raba kanku mazalla ce ku kashe shi ku kashe shi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kashe shi kuna zaune zaman lafiyan ku shi ne shine jagoran ku kawai ya nemi ya raba kanku ya raba kan musulmai ya sa tashin hankali ya sa fitina manzo Allah ya ce faqutulu ku kashe shi ku kashe shi saboda ya zama damuwa ya zama annoba ina fata mun gani kuma al-ikhtilaf shar sabani sharri ina fata kun gani wannan a takaice abinda maluma suka tattauna da abinda malam ibn rajab al-hanbali ya kawo cikin jami'ar ulumi wal hikam sharhin 40 hadisi to kaga wanda yake nuna mana ashe maqasid shari'a yana da yana da muhimmanci sosai kaga duk waɗannan abubuwa da aka yi akwai maksad da yasa aka ce akwai maksad akwai manufa akwai manufa to manufan ake dubawa sai a zantar da abinda da Allah madaukakin sarki yake a zantar Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa wanda ya zama ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda ya zama kuskure zanci ne daga gare daga shedan Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya shafe shi a kwalan muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam